الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله ya san abin da kowace mace take ɗauke da shi a cikinta, ya san komai a kansa, ya san duk abin da ke faruwa a cikin mahaifa na raguwa da ƙaruwa, da lafiya da rashin lafiya. kuma komai a wurinsa maɗaukaki yana da iyaka na wani lokaci wanda ba zai ƙaru a kai ba kuma ba zai ragu ba.